Assalamu alaikum daga Hausa 24 Channel har yanzu muna cikin wannan littafi mai suna a sa wanda Aisha Abdulhamid Alhaji ta wallafa amma sauraro Usman manta ba neman ne inda muka inda muka na turistin na ga irin wanda ya Ahmad ke amfani da shi ne turaren da nake matukar so a dalilinsa ta yaya Bashir ya san kalar turaren da yake amfani da shi na rungume turaren ina shinshinawa ita ma ƙanshin turaren take ji tamkar na ji son turaren ɗin kama ni na miƙe cikin sanyin jiki na rungume da ita da kwalbar turaren na shiga ɗakin tsakar falon ɗina na ajiye ban domin da tare za mu rinƙa kwana ina jiyo ƙamshin Yaya Ahmed. To masu sauraro a nan muka dakata yanzu za mu ci gaba ku ci gaba da subscribing ɗin mu Hausa 24 sanar masoya na sai kun ji. a dole wai shi Bashir zai kwatanta abin da ya Ahmad ke yi wanda ban san ya waye ya gaya masa halayen da ɗabi'unsa ba haka yake ji wai shi wai shi zai kula da ni a matsayin ɗan uwana da ya damu da ni ni ko duk shirman da sa nake gani abin da yake yi din kashin kuɗi yayi yawa har nakan ganin kamar albazaranci ne ya saya wancan ya siyo wancan aikin kenan kullum daga safe har dare wai duk dan ya sake jiki da shi bai san ma yawancin abin da yake sa saya ba na ci ba saboda har yanzu kyamar abin hannunsa nake don dai ma ya ɗan yi tsafta ya rage irin shigar da yake amma gashin kansa na nan cikin kamar kamar ƴan kitso ga dogon farce da ya karewa a yadda kuma nake ganin yanayinsa har yanzu bai daina shaye-shaye kwata-kwata ba idonsa lumshewa yaushe kamar mai jin bacci sai dai ba mamaki ba ne sa cikin maye saboda dole ne yake so na yi masa magana saboda Bashir akwai cikina da naci. Ya zamto ni ce ke karanta da shi duk da ban iya karatu yayi sosai ba don baya ya da wuri nan na tabbatar da maganar Ahmad da yake yawan matsa min akan abin mu dage da karatu kullum cikin takura mu da karatu yake ni dai nakan dinga mita kenan wai mun riƙa hutawa sai ya ce yanzu ne ya kamata mu yanzu ne ya kamata mu ni dai kawai sai in tsaya ina kallon sa ya karatun saboda ƙwaƙwalwarsa za ta fi saurin ɗaukar girma da riƙon kuma karatu ya zama zauna daram a ƙwaƙwalwarmu amma karatun da ya yi wahalar zama a ƙwaƙwalwa saboda sabgogi sun yawa mutum yawa ƙwaƙwalwar ta toshe da tunani yanzu kuwa press take ba damuwa komai a ciki to yanzu ga shi na gina gani akan Bashir da yake halacci ce aya uku zuwa biyar kwakwalwa ta toshe balle shi ma mai shan abubuwan da suke hargitsa kwakwalwa ba mamaki ma sai ya ɗauki karatu ya rika ya zo ya yi shaye-shaye sai ya wargatse karatu. don don ma yana naci amma duk da haka yana bani wuya don na tsani ina karatu da mutum ya rinƙa sawa sawa muna komawa baya shi kuwa Bashir aikinsa kenan abin yana ban haushi nayi ta ƙanƙan fuska ina tsaki da yana fushi ya tashi amma daga baya ya dinga koma zai yi baya damunsa sai ma ya rika cewa haƙuri zaki ki da ni ƙanwata ya nake ban ga gado ki ba don ke gif ce wani lokacin kuma cewa yake karatu dole ne gare gara ma ki daina fushi kawai ki rika. bulala ko zanfi ko zanfi fahimta ranar muna karatu a falo ina in ina yin gaba ya mayar da ni baya haushinsa ya cika ni mata shigo ta kallo ni ce sannu malama amma ina wannan zaman ai tsakaninku ya yi nisa sai na san ɗalibin zai iya jiyo 'yar murya ya taki kuwa na kalli ta da ke tsakaninmu a raina na ce gwara haka don koyaushe bakin Bashir wari taba don in har ka ganshi baya sha to tabbas ya gama sha kenan ko yana gif da sha wani lokacin ma muna karatu zai kunna sigari kuma na samu na shi kenan in ya ga haka nan da nan zai kashe ko ya mayar da ya fasa sha yayi shiru kallon Umma yana cewa gaskiya kika faɗa Umma ko shi yasa ma bana karatun da Ya ji na yi shiru bai ce komai ba sai saurin tashi ya dawo dab da ni, da na daina neman sarari yake don ni ce ni ce nake cewa in ban yi can gefe ba sai dai a bar karatun. Ya kalle ni yana kaɗa kai, Zainab na san ƙyamar da kike kike yi don na daɗe na lura ko abinci na kawo ba kya ci, haka kuma na matuƙar ƙona min rai. Kin bai dace a ce ƙanwa tana ƙyamar yayanta ba, ga shi ƙanwa tana ka Kamila ce Hafiza ce, amma ba ta kyautatawa yayanta ta hanyar ganar da ke hanyar mai kyau da zai shiryu. Ya shiru sannan ya kalli jikinsa ya ce, "Please my sister, gaya min me kike ƙyama a gare ni da har kike cin cin abin hannuna ba kya son na zauna kusa da ke. Duk da cewa ban yi zurfin ilimin addini ba amma na san kyamar mutum ba shi da kyau. Ya zuba min ido yana jiran amsar da zafi fito daga bakina sai na daɗe ina kallon gashin kansa sannan na kafa ido a faratansa zaro-zaro da shan henna ya ɗauke ga manyan zobuna sannan sake ɗaga zuwa sashen wuyansa da yake shaƙuwar sarƙa mai ƙaton a jikin wuya kuma siririyar china ne na gwal sai kunnen da yake da ya dake ke maƙale a kunnensa kunnensa da ƙarshe na dire akan bakin shan kayan haram na daga kai zan yi masa kallo tsab daga sama zuwa ƙasa don bashi ya fi mu kama da block Ab America masu saka ɗankunnaye da sarka har da abin hanci wato irin su tupes shok shock muka haɗa ido yayi dariya ya shafa gahinsa zuwa bakinsa ya kuma kalli farcensa da sarƙar wuyansa yace na gane abubuwan da ba sa so sai ki kira ka salon yau za a sa kaina a kuma gyara min farce na amma matsalar baki shan na kalle shi cikin sauri wai ni zan raka shi salon ya katse min tunani kom tashi mana tun da ga umma sai mu tafi tare da yayi mana lafiya ya miƙo hannu za wai na miƙo na daga ni sai kuma yayi saurin janyewa am sorry buɗe baki na ina kallon sa Bashir dai bai dai bai da kuma daman na san sakewar da shi matsala ce saboda ba karamcin kunya ce kunyar sa ummata hmm. Haya gida tashi muje mana suka ishe ni ni da magiya har Umma ya ce wato yadda na yi wa malam alƙawari na miƙe na ɗauki doguwar riga da ɗan kwali na afta na ɗaura a kan kayan da na sa. Umma sarkin son yawo na tsaya a cikin mota ta ce Sagira ki ji daɗi kuma ƙarɓar ki yake kalli yadda kika yi kyau cikin abayar nan. Na ɗan leƙa mota na tambaye ta ina Bashir yanzu, ya shiga ɗakinsa yana zuwa yanzun nan juyo to. bari na shigo falo in in ya so zo ki kira ni tayi saurin riƙo hannuna kusan minti talatin muna jira muna samun kin fito da ƙyar idan muka sa kika sake shiga ai kuwa ki sai Allah ganin nan ma ya fito na juya ina kallon shi Bahit dai ba hankali don shigar mara marasa hankalin yayi wando da wando tiri kwata sai fama faman zamewa yake irin dai ya ce yace nayi ne sai wata 'yar karamar riga mara hannu ya iso yana dariya ƙanwa ustaz san kayan da na sa bai dace ba ko daga gani irin kallon da kike min nasan nayi ba daidai ba ni kuwa bana son mu fita tare da tare da haka da wannan kayan ko ina muka je a riƙa kallon mu ko dan ma nan Abuja babu 'yan sa ido sai na ƙara zumburo baki na haɗa rai sosai saurin cewa jus gif Cikin mintuna huɗu ya dawo da guguwar shaddarsa da ya sa ranar walima ka hannu riƙe da hula janna amma bai sa ba saboda yawan gashinsa. Gidan baya muka shiga har ya tayar motarsa kashe yana cewa "yanzu don Allah direba kuka mayar da ni diyar nan ku dawo gaba Umma ta kalle ni Sagira ke kika fi dacewa da na ce bar kar ma ki fara in ba abin ya sa na koma ta ce ba komai illa fita da kai ta koma gaba ya tuƙa ba don ransa ya so ba sai dan ya san muddin ya matsa fita zai in kallon masa gani gadi na kallo na wanda na tabbatar mamaki suke yau gani a cikin motar ɗaukar ɗaya tare da Bashir nima kaina mamakin kaina nake Bashir ya kunna kiɗa hankali yake tashi suna ɗan hira da kuma har nakan mamaki ashe daman zai iya hira da haka bayan masifa na lumshe idona ina saƙe-saƙe abinda da ba zai rasa ba sai na ji an take birki a razana na miƙe suka kwashe da dariya kallon su kawai na na koma kwantar da kai dariya ma na san dangane yake ƙanwata matsoraciya ya ce da ni da muka isa Brian salon ya nemi na shiga ciki na ce sam ba zan je ba bayan ina jiyo hayaniyar maza a cikin kuma sake kiɗa ba yadda bai yi ba na ƙi zuwa ya fushi ya shiga muka zauna da Umma muna ƴar hira a mota bayan minti ishirin da ya fito an yi salon sai shafa kai yake dariya ya bani lokacin da ya shigo mota yana kallon sa kansa a madubi gaba my sister na yi kyau ko murmushi ne ina yin gyaɗa kai dan ni kaina ba min kyau daɗi ya sosai cewa ya yi kyau ya sa hannu ya ciro ɗan kunnen sarƙoƙin wuyansa da canna din hannunsa da manyan zobunan nan ya yatsunsa ya zubar da su ta window ai sai na ga ya ƙara kyau da kwarjini ashe ma dai bashin da kyau haka shigar haukatan ke nuna shi a wani supermarket sai tsayar da motan nan kam ban tsaya jayayya ba na shiga don yi wa jama'ar da ke harabar wajen na san idan na zauna cikin motan matsala ce don za su ni da son magana da ni cikin supermarket ɗin ya ƙayatu matuƙar dangane matuƙar danƙalen ɗaya tare da bashin ni ma kaina mama. daga matuƙa yayi matuƙa kan masarufi kayan kwalama ba wa kayan wasan yara kayan tiketin takalmi da jaka su tamfofi da abubuwan amfani na ɗan adam yace mu zaɓi duk abinda muke so har lare da suka gida ƙawaye kewayewa nayi na rasa abinda zan ɗauka jin haka ya tsaya kusa da ni dani yasa juyawa ya riƙe da bas ɗin supermarket ɗin yana zuba kayan a ciki yace ƙanwata bakya kyautata min kin zaɓar komai yi magana ba na san ɗauke robar wani coat a cikin wata roba mai murfi kamar kwano na juya ina fuskantar sa sosai nace gode gashi na yana juyawa sannan ya kalle ni yanzu duk abinda yake cikin kantin nan ba abinda ya zo sai kwam complain ya ajiye ni cikin bas ɗin da ke hannuna na cewa sai na zaɓi wasu abubuwa. Dariya kawai na yi na ci gaba da tafiya ina dudduba shi kuma yana biye da ni ya ishe ni da surutu ɗauki wannan wancan zai miki kyau takalmi nan zai miki da na ga wance turarurrukan kanjis ne zai yi sanyi ƙamshi na jiya zan masa magana amma na saurin tsuke bakina ganin yadda ya kama hannuwansa yana ce Bashir baya ji ko sore sista ban bari ya sake wata magana ba na juya da niyyar ci gaba da tafiya amma sai ga sai na sake juya cikin sauri domin na tabbatar da abin da na gani tabbas kamannin baffa na sak na gani a fuskar Bashir na ƙura masa ido bana ko ƙiftawa sai ya sai ya sake murmushi da yake yanzu ya ɗora hula a kansa na suna yi mamaki amma sai na tuna ɗan dangantakar da ke tsakanin wanda ko ba komai dole akwai jini sai kusan azahar muka koma gida ma daman can can na ga ba su da niyyar komawa komawa gida ne.